To jama'a masu kallo da saurari barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shiri ne kamar kullum ta fice fisa da da ta saba gabatar muku da shirye-shirye masu amfanin ku da mu gabaki daya. To mata kuma rana dawo kanku kun san idan na taɓo nan ne dole in taɓo can. A shiri na da ya gabata na yi magana akan yadda maza ya kamata su ba mu 'yancin mu akan su riƙa barin mu muna fita muna yin aiki. miji ya yadda da ke ya bar kin fita ke aiki to kuma fa ba wannan ba shi bane daman da zaki dauka ki ce eh an fa baki dama kin fita kin je kin kin tafi wurin aiki kuma shi ke nan wannan daman da kika samu sai ki amfani da shi ta aikata wasu mummunan ɗabi'u wanda ba su kamata ba tunda har mijinki ya amince miki kin fita kin aiki to me zaki kawai abin da ya kai ki je ki ne akan aikin nan da kike yi ki je ki dawo gida ki kula da mijinki tare da 'ya'yanki ba wai kuma kin tafi aiki ba a'a to abun ma da zaki a wurin aikin ba shi ya kai ki ba ma na farko in kin tashi wurin aiki me yakon ki sa ido ki sa kanki a hanyar da zaki tafi gida a'a sai kuma ki canza kwana ki tafi wani gurin to kuma na me wasu mazajen suna da hujjan da za su ce sun hana matayensu su je su yi aiki maybe kina da wannan ɗabi'a in kin san kina da wannan ɗabi'a ko kin fara aiki mijinki ya dakatar da ke ki tsaya ki gane cewa ki lura shin me ma nake yi wani irin kofa ya gani na bada wanda ba aikin da nake yi ba yasa har ya dakatar da ni akan wannan aikin ya kamata duk abin da kuka ba ma aiki ba kaɗai zamantakewan ku na rayuwa duk abin da ka ce zaka ka ma miji za kuma ka yi to ka yi akan wannan abu kar ka ce ka kauce hanya ka kauce wani layi ga wani abu da zaka yi na farko za ka saba ma mahallicin saboda shi aure ibada ne ga baki ɗaya mata in an bar mu mun je aiki aikin nan da muka je mu kama kanmu tunda mu mata da muka shiga an san mu da daraja kuma an san mu da kamun kai kar ki je ki amfani da wannan damar aikin ki je ki watsar da mutuncin ki a banza saboda akwai matsaloli da yawa da ke faruwa da matan auren masu fita aikin muna fita muna ganin abubuwan da ke faruwa wanda ba shi da kyau gaskiya Dan allah idan kina da wannan ɗabi'an ki gyara ki kama kanki ki kama mutuncin aurenki ki zauna ki da mijinki lafiya kar ki kawo wata hanya ko wata baraka da zai haddasa miki zargi a tsakanin shi a tsakanin auratayyan ku da shi da fatan za ki gyara amma kina da wannan ɗabi'a ko baki da shi to Allah ya ba ku zaman lafiya da ki da mijinki kuma ki rike aikin ki ki rike iyalinki gaba ɗaya da fatan wannan jan hankali da ne da tsokaci da ne zaki ɗaura kuma yi amfani da shi mazaje ku kuma a taimaka a bar mata su je su yi aiki na gode ku huta lafiya